daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 41 matsakaicin zango. A birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauran tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a ghana za su iya samun tashar fm ta alfa radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin 28 ga watan janairun shekarar 2019 Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Sha biyun dare a nan Washington DC. To Muhammad Hafiz Baballe da fatan kawo ni lafiya. Ah, lafiya lawan Muhammad. Madalla ba mu kani labaran duniya. To jama'a ga kanin labaran. Jagoran 'yan adawar Venezuela wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasa na riko Juan Guido ya yi tayin ahuwa ma jami'an tsaron kasar. gwamnatin najeriya ta yi kashedi game da katsalandan ɗin ƙasashen waje a zaben ƙasar da ke tafe fadar shugaban amurka ta white house ta kalubalanci 'yan jam'iyyar democrat da su yi abin da zai tabbatar da cewa suna son matakan tsaro sosai akan iyakar ƙasar da mexico kanun labaran duniya kenan to yayin da aka tunkari babban zaɓe a najeriya rahotanni na nuni da cewa an gano wasu 'yan siyasa da suka bullo da wata hanya da ake zargin sabuwar dabara ce ta yi mankudi a zaben da ke tafe Daga shekaran zuwa zuwa yau wasu gungun 'yan siyasa suna bi gida-gida suna ba da dubu da ɗaya na basu katin zaɓe suna ɗaukan hoton shi ba mu san wani manufa ne suke da shi ba. Za ku ji ƙarin bayani to dangane da siyasar ta Najeriya shin ko tsunduma cikin harkokin kamfe da jaruman shirya fina-finan Kannywood suka yi zai iya haifar da rarrabuwar kawuna tsakanin su? ana gama sha'anin siyasa nan mu dawo mu rungumi sana'ar mu mai ta yi bi masoyanka suka iya zama makiyinka don ko mutum ɗaya ba na so in rasa a cikin masoyana masu sana'a ɗaya za ga kowa da irin ra'ayinsa ko da ma akan sana'ar da ake muna tafa da ƙarin bayani a cikin shirin da ma wasu rahotanni sannan sarfil hashin gumel zai shigo da shirin sa na ciki da gaskiya amma fa duka sai muhammad hafiz baballe ya karanto mana labaran duniya sunana mahmud lalo Jama'a Assalamu alaikum da fatan kun wayi gari lafiya ga cikakkun labaran mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban 'yan adawar kasar Venezuela kuma wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasar na ruko Juan Guido ya yi ta yin ahuwa ma sojojin da suka yi da suka goyi bayan demokuraɗiyya suka kuma yi watsi da gwamnatin mai ci ta Maduro. A wani taron manema labarai jiya Lahadi, Guido ya ce ma sojojin muna jiran ku sojojin venezuela muna jiran ku da kuma alkawarin da kuka yi na kare kundin tsarin mulkinmu 'yan ɓangaren adawa waɗanda wasunsu ke tayar da muryarsu suna cewa abokina soja kai ne kaɗai ake jira suka yi ta raba takardu ma sojoji da 'yan sanda da aka tura musu ɗauke da bayanan shirin yin ahuwar waɗansu daga cikin sojojin suna jefar da takaddun ko kuma siyaga amma da yawa daga cikin sojojin venezuela sun ce su da iyalansu sun gaji da tsananin karancin abinci da kuma kayan mora rayuwa a halin yanzu shugaba nicolas maduro ya nace jiya lahadi cewa sojojin kasar suna bayansa a lokacin da yake kallon sojojin suna motsa jiki inda suke amfani da nakiyoyi da aka yi a rasha waɗanda ake cilla su da roka da kuma bindigogin harbo jirgin sama gwamnatin najeriya ta gargaɗi ƙasashen waje da kar su yi katsalandan a zaben ƙasar tana mai jaddada cewa ƙasar ta yammacin afirka za ta gudanar da zaben shugaban ƙasa cikin adalci a ranar 16 ga watan gobe da yake mai da martani kan sukar da amurka da burtaniya da kuma tarayyar turai suka yi saboda dakatar da alkalin alkalan najeriya da shugaba muhammadu buhari ya yi mai magana da yawun shugaba buhari ya kara wannan shawarar da shugaban ya yanke gwamnatin tarayyar najeriya ta himmatu ga gudanar da zaɓe cikin adalci da gaskiya wannan gwamnati ba za ta karkatar da doka ba haka kuma ba za ta lamunta da duk wani shishigin cikin harkokinta ba A cewar mai magana da yawun shugaban kasar Garba Shehu a wata rubutacciyar takarda a daren Asabar a cewar kafar labarai ta Reuters a wani karin bayani da ya yi jiya Lahadi. Shehu ya bayyana kasashe uku da abokan Najeriya to amma sai ya ce ga dukkan alamu sukar da suka yi ta biyo bayan zaton mara tushe da kuma raina salon wannan demokradiyyar Afirka ya ƙara da cewa babu ɗaya daga cikin ƙasashen ku da za ta bar alƙalin da ke da baibe da rigingimu ya yi alƙalanci idan ba a warware matsalar ba. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ƙalubalanci 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat jiya Lahadi da su nuna cewa suna son a tsaurar tsaro a kan iyakar ƙasar da Mexico da ke kudu. Tun da yanzu an kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnati wanda shine mafi tsaho da aka taɓa yi. gashi kuma wa'adin makonni uku na tattaunawa na raguwa mick mubeni wanda shine mukaddashin shugaban ma'aikatan fadar white house ya faɗa wa tashar talabijin ta fox news a jiya lahadi cewa wannan wata dama ce ga 'yan jam'iyyar democrat ta ganin koshin sun yarda da tsaron kan iyaka domin hana kwararowar bakin haure da kuma hana shigo da muggan kwayoyi amma mubeni ya ce shugaba donald trump zai kare kan iyakar ƙasar ko tare da 'yan majalisa ko ba da su ba ciki har da ayyana dokar ta ɓaci idan ta kama. Mubeni ya ce fadar White House ta ga 'yan jam'iyyar Democrat sun fara yadda da shugaban ƙasa akan buƙatar katanga mai tsohon kusan kilomita 400 kan iyakar amurka da mexico mai tsohon kilomita 3,200 inda trump yake neman dala biliyan 5.7 a cikin kudaden haraji domin gina shamaki Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Wani da daɗaɗɗen amini kuma mashawarcin shugaban Amurka Donald Trump mai suna Roger Stone ya faɗa jiya Lahadi cewa yana tunanin ba da haɗin kai ga kwamitin musamman na Robert Mueller mai bincike a kan akan katsalandan ɗin da ƙasar rasha ta yi a zaben 2016 da abin da ya tattauna tare da shugaban amurka wata kotu ta caji stone a satin da ya gabata da yin karya da kawo cikas ga bincike da kuma jirkita shaida game da abin da ya shafi kwamitin yakin neman zaben trump ya faɗa a cikin wani shiri na gidan talabijin na abc yadda zai ba da haɗin kai ga binciken da mula ya shafi watanni ashirin yana yi wanda zai zama wani abu da zai tsayi da shawara a kai bayan lauyoyinsa sun tattauna sannan ya ƙara da cewa idan akwai laifi da wasu mutane suka yi lokacin yakin neman zaɓe wanda ko ɗaya ban san da shi ba amma idan akwai gaskiya zan iya bayar da ba'asi a kai A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bari mu fara da Najeriya wasu bayanai daga jihar Taraba da ke arewa maso gabashin kasar na nuni da cewa wasu 'yan siyasa sun bullo da wata sabuwar hanya da ake fargabar dabara ce ta yi magudi a zaben da ke tafe nan da wasu makonni. daga Jalingo ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. Kamar yadda ma rahotanni ke cewa wasu 'yan barandan siyasa ne a jihar Taraban ke shiga anguwanni da kuma sako-sako domin siya ko kuma daukan hotunan PVC wato katin zaɓe inda masu gamba da tukunci ga ma ta bakin wasu shaidun gani da ido da suka nemi a sake sunayensu. Diga shekaran zuwa zuwa yau wasu gungun 'yan siyasa suna bi gida-gida suna ba da dubu da ɗaya na ba su katin zaɓe suna ɗaukan hoton shi ba mu san wani manufa ne suke yi da shi ba. A kukuna ba da a mu ba ba amma mun ga wanda suka ba ne muke jan hankali ga su ma su kiyaye sabila da ba mu san me za su yi da katin zaɓen ba. Ka ga wanda na gani da idona. Kai ba ka bada ba? A ni ba zan bayar ba. Hakikanin gaskiya abubuwan da yake faruwan nan da idona ne ne shaida na gani katin zaɓe za a zo a kira a nemi a tambayi sunanka a dauki numba a jikin katin din a ɗauki hotonka a dauki naira dubu ɗaya baka. Yanzu suka zo da karfi suke ko a kuɗi ake ba da Ba sa yi da ƙarfi amma da yake ba sa bayyana manufansu a dalilin hakan mm. mutane za su ga kan ba wani abu ne ba don sun ba da numban zabe in katin da yake botaskar nasu mm. don a ba su dubu ɗaya. Ga yanayin da ake ciki wani zai karba yanzu haka mata ne kungiyar makiya a jiya suka farga tare da daukan gabarin wayar da kai makiyaya a ruga. Halid Muhammad Weba, PRO na Sabitar Fulako, John de Jam, Travis de Chap. Mu abin da muka yi mun dauka da Fulanin daji nan ba mai ma gaba daya. Mun dauki all local government mun bi every ardo kowa ya tabbata yana da katin zabe. First kafin a san me za a zaba. Kowa da abin rayinsa amma mun bi mutane ko ina yanzu duk Fulani suna da katin zabe. Mutum ya sayar da katinsa ko a bashi kuɗi ya bada kati wannan ba zai yiwu mun ba mun riga mun yi gargadin wannan kaman wani gargadi kuke wa fulani da muka su da katin su kar su zai da katin su mun riga mun yi gargadi kar ka yi kuskura ka sai da katin ka don kuɗi ka sayar da katin ka ka sayar da inkin ka ne to sai dai kuma ta bangaren hukumar zabe INEC a jihar Taraba ta ce ko da yake kawo yanzu ba sanar da ita a hukumance ba to amma kotu ne ma ta ɗauki matakin wayar da kan al'umma mr Fabian amewanmi da ke zama jami'a wayar da kan jama'a na hukumar zaben ya ko gargadi jama'a ne ma da suke sa ido a wajen mu kan ba mu samu wannan rahoton ba tukuna amma ya rage ga kai eh, vota ka make sure cewa baka sai da kuriyanka ba baka sai da yancinka ba ya kamata ka zo abin kar ka sayar da su ko ka karba ka ba ma wani eh, katin ka mu kuma ba mu aika wani ya je karba katin pvc naka hannu a gida ba in kun ga wani abu haka sai ku gaya ma yan sanda su ne za su apprehend waɗannan mutane it's an offense for you to sell your voters card or to an saba ma doka because once an ce maka kar ku yi abu kar ku yi so akwai eh, preventive measures abin police sun kama ka kana wani abu. ko da yake zuwa lokacin da nake hada hancin wannan rahoto duk kokarin ji daga bakin kwamin tsaro abin ko ya ci tura to sai dai ko wata majiya ta ce tuni ma wasu 'yan sa kai suka yunkuro domin bankado waɗanda ke da hannu a wannan badakalar sayan katunan zaben ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a nigeria na duniya To a gaida Ibrahim. To yanzu dai dangane da zaben na Najeriya ya zuwa yanzu zai wuya a bayyana adadin jarumai mata da maza na dandalin kanewood da mawakan Hausa da suka shiga gangamin yakin neman zaɓe domin tallata 'yan takarar da suke marawa baya. To shin kowane irin tasiri wannan salon yakin neman zaɓe zai yi a fagen siyasar Najeriya musamman ma a arewacin ƙasar? Ga Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani daga Kaduna. a daidai lokacin da wasu 'yan Najeriya ke korafi kan sabon salon yakin neman zaben da ya tashi daga irin na dandali da ake hawa turmi domin yada manufofi zuwa kafafen yada labaru na zamani da na al'ada da kuma yin amfani da 'yan fina-finai a wannan ƙasa. Su wasu 'yan siyasa na ganin wannan ce hanya mafi sauƙi ta wayar da kan 'yan ƙasa a kan yadda za su yi zaɓe. Kwamar Yarima Shatima shugaban wata ƙungiya ce ta matasa da ke arewacin Najeriya kuma yana cikin 'yan siyasar da suka kira wani taro na jarumai masu shirya fina-finan hausa a arewacin nigeria da aka yi a garin kaduna mu yi la'akari da zamani ya kawo wa'annan 'yan uwana mu kannan mu yayin mu da suke harkan fim sakamakon yadda suke kokarin fafutukan neman yadda za su yi su faɗakar da mutanenmu na al'adunmu da addininmu da wani sabubuwa sai muka ga cewa sako yana sauka da gaggawa na wayan ma da mutanen mu kai musamman mutumin arewa sai muka ga cewa dole ya amfani da su to yin hakan shine muka samu wa'anda suke tunani na gari wanda suka san ciwon kansu shine ka gansu suka yi wannan taro muka hada su suka hada taro nasu muka kira kuma manya na kasa ga baki daya al'amin buhari ɗaya ne daga cikin jaruman fina-finan hausa da ke arewacin nigeria so kanmu a haɗe yake ana gama sha'anin siyasa nan mu dawo mu rungumi sana'ar mu mai ta ta yi dama kuma ita ta haɗa mu sai dai kuma ita jaruma umma shehu ta ce tana fargabar shiga siyasa dumu-dumu saboda tana da masoya ni ba yar siyasa ba ce ni yar fim ce yawa to ban ga dalilin da zan dinga haɗa business ina da wani abu ba saboda menene ina avoiding ne saboda in ka haɗa guda biyu masoyanka suka iya zama makiyinka makiyanka kuma za su iya zama masoyanka amma mu ko da yaushe ai masoya muke nema Idan ko mutum ɗaya bana so rasa a cikin masoyana. To anya ko tsoma 'yan fina-finai cikin harkar siyasa ba zai kawo rarrabuwar kai tsakanin masu shirya fina-finai a yankin arewacin Najeriya ba? sani danja ɗaya ne daga cikin jaruman fina-finan hausa arewacin najeriya da ya ɗauki bangare a siyasar wannan ƙasa. kasan shi siyasa wani abu ne daban wato kamar wani ra'ayi ne na mutum so masu sana'a ɗaya za ga kowa da irin ra'ayinsa ko da ma akan sana'a da ake so wannan kawai shi ne amma ba rarrabuwar kawuna ba ne wannan baya hana adawa a aiki tare a yi wasa a yi dariya. yanzu dai maganar jawo 'yan fina-finai a cikin harkar siyasa a najeriya ya riga ya zama ruwan dare ba ma a arewacin najeriya ba har ma da kudanci. isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya ka gaida isa lawal ikara a jamhuriyar nijar kuwa majalisar ɗinkin duniya ƙarƙashin hukumar samar da abinci ta fawo ta yi wani taron faɗakar da jama'a kan mahimmancin yaƙi da al'adar saka ƙananan yara ayyukan da suka fi ƙarfinsu ga haruna mamman bako da cikakken rahoton daga birnin kwanni Malam Shatima Ibra shine ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron. A doka ta duniya akwai ayakuna lalle yaro ya kamata ya aiki tun fil azal da aka tashi kenan tun da muka tashi mun san yaro ana sa shi aiki saboda ya saba da aiki kuma ya tashi da ɗabi'a ta yin aiki ba ta taragwanci ba. to wannan halaka ne a sa aiki amma ya ga mutane kuma sun wuce gona da iri sai su sa yara waɗansu aiki wanda bai kamata ba su sa misali ka gani in aka ce wajen ɗaukan kaya dan na ga yaro na yana iya ɗaukan misali tiya biyu dan kaya wanda bai kai kaya ya karya bai ɗauko daga gona ya kawo gida sai ka ga na zarce in naga kamar ya yi ƙoƙari ya ɗau kilo hamsin sai ya ɗora mashi ce ya rika ɗauka to wannan daukan kilo hamsin kinan lokacin shi bai kai ba sai hal ya kai ya tsimbire kenan akwai abubuwa ayakuna wanda yara ya kamata su yi amma kuma akwai ayakuna wanda bai kamata ba a sa yara su yi ta. kasancewar muhimmancin maudu'un da aka tattauna da shi a wurin wannan taron da hukumar ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da abinci FAO ta shirya a birnin Tawa shi yasa aka gayyato manoma da makiyaya ganin cewa dukkan bangarorin guda biyu sukan yi amfani da yara walau wurin noma ko kuma wurin kiwo haka zalika da sarakunan gargajiya waɗansu daga cikin 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar a birnin Tawa sun bayyana muna ra'ayoyinsu game da wannan faɗakarwar da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da abinci FAO ta shirya. Insha Allah ni da abin na gani yara ƙanana wanda ake kama almajirai wanda ake a kawo su almajirai si yaro karin bauki dan shekara bakwai ba in ba garin ku ne abin da ya yake ya tayye karatu zai kwana a jira amma na fito da su gaskiya kanana sosai ba su ma shekara bakwai ba gaskiya wannan akwai matsala aikin ta bai makamata a sa almajira suke ba mutum kankana ka ɗauke shi yaro wurin aiki bai ma dace haka ba amma wannan abin gaskiya ba abu ne wanda ya kamata a duba a gani ba abin yi na ba mutane ya kamata su gyara al'amarin yadda ya kamata shi na da kyau haka nan bai dace ba in dai hisbillah za ka yi amma yanzu zalunci za ka yi sai ka ce ka zauki yaro karami wanda ko ka ba shi na shi amsa to haka ne shine muke fata akan mutane su gane cewa tauye ma yaro haƙi bai da kyau. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar. za a iya karanta waɗannan rahotanni a shafunan wato a shafinmu na yanar gizo da ma na facebook a duk lokacin da ake so kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda lokaci a yanzu ke cewa sha biyu dare ne da minti sha takwas ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum batun tsaro lamari ne da har yanzu ke ci gaba da barazana a wasu yankunan arewacin najeriya musamman ma yakin arewa ta tsakiya da arewa maso yamma batun yan fashi da makami da masu garkuwa da mutane domin kuɗin fansa shine abin da yanzu haka yake ci wa 'yan najeriya tuwa kwarya jihar zamfara da sauran makwabtanta na daga cikin jerin wuraren da matsalar 'yan bindiga ta addaba duk kuwa da ƙoƙarin da gwamnatoci daga tarayya zuwa jiha ke yi na ganin an magance matsalar amma har yanzu babu alamar sauƙi da ake samu abin tambaya anan shine shin matakai ko hanyoyin da ake ɗauka domin samar da zaman lafiya a wuraren da 'yan bindiga suke addaba suna tasiri kuwa ganin har yanzu ba a gama da matsalar ba kan neman hanyar magance irin wannan bala'i da ke addaban mutane ne yasa filin ciki da gaskiya ya karɓi bakuncin wani tsohon ɗan bindiga daga jihar zamfara da nasarawa mai suna alhaji abubakar usman wanda aka fi sani da shumo. Wanda makonni biyu da suka gabata muka fara kawo muku hirar da wannan fili da shi domin gano makasudin da yake sakawa mutane fada wannan hanyar da kuma dalilan da ya sa har zuwa yanzu aka kasa shawo kan wannan matsala. A yau za mu kamo kashi na ƙarshe na zantawar da wannan bawan Allah. Da fatan masu neman hanyoyin warware wannan matsala na kusa. Domin fahimtar yadda 'yan bindiga ke tunanin su tare da ƙaddamar da hare-haren da suke. Suna Nasir Fil Hashin gumar a yi sauraro lafiya. Eh, akwai garuruwan da ake zuwa a wargaza su eh, a wulakanta ma har mutanen gari har da mata ma da sauransu misa ake yin haka to duk inda ka ga an shiga wannan gari kamar haka an je an walakantar da mutane an wargaza gari an kwace an kokona wasu to in an kai bincike a hankali akwai abin da mutanen garin sun kai da waya fa mutum ha komi rashin imani ne mutum bai maka komi haka nan kawai siddan ka je ka fada shi da rigima ba zai yiwu ba fa ni na san da sani tun da ni iya sani na da wannan abun duk garin da bai taba ku ba sa ido ba wani tsangoma haka nan kawai ku hau babura ku je ga garin ba zai yiwu ba wallahi Allah ma ba zai ba ku ba sannan akwai wani abun da mutane suke sai ga an ga bako ba wanda ba a san inda hito ba a san aiki ne kawai a kame shi a yanke shi da yuka to wannan abin kuma shi ke kara hauhawar da abubuwa su yi muni babu ko barayin ne sun ka hita da kansu sun ka ta wurin sata an ka kashe wani wallahi tallahi za su hankura ba abin da za su yi amma in sun ka gane cewa haka nan ba abin da sun kai an ka kashe musu mutum to shi ke sa su gune ma wannan wuri su aje alkawari sai sun je sun kona gari mm. Mm, shi yasa ake bayyana ma wasu ma masu ma irin wannan ramuwar gayyar kamar ah, gayyato su ake daga garuruwa daban-daban har ma da kasashen waje to gayyata shi duk inda sun ji an rena masu da hankali sun ga walakancin ta kai inda ta kai to za su iya gayyatowa in kuma suna da kayan aikinsu za su je su yi da kansu don babu babu da ba a yi in da ma mutum an ga wanda kamar waɗanda suke da yawa yawa su ta isa su shiga gari to ba su gayyata kowa su za su je su yi da kansu wanda an yi ma kuma ya gane cewa bai da kowa to dole ki zai yanda zai ya gayyato mutane su je su aikata abin da za su aikata shimu akwai hanyoyin da yanzu za ka iya faɗa wa gwamnati inda an neme ka samu a warware yanzu irin wannan rikici da zubar da jini da ake samu a jihar zamfara da yankunan birnin gwari da sauransu kwarai babban shawara ta ga gwamnati lalle sarakunan gargajiya su ne turakun ƙasa bayan da za a yi abun ya yiwu tsarin ya yi daidai dole sai sarakunan gargajiya su ya kamata gwamnati ta maishe su wakilanta na jihohi kuma a daina barin tsageru waɗanda ba su da kunya su je su dinga daina sarakunan gargajiya yanzu kamar alal misali akwai ƙungiyoyin da ake kakawa waɗannan ƙungiyoyi bayan ƙarin sace-sace ba abin da suke ƙara duk ƙungiya ko ma wani irin ɗan ƙungiya ne a tabbata mai gwamnati ta ba da wannan doka ya zama doka ga kasar najeriya dukkan kungiya ko ma wani iri ne to yana kasa ga sarkin gari nan ko da mai anguwa ne idan an gayi wannan tsarin to insha allah ina kyautata zaton za a samu saukin abubuwa shi mutane masu rike da makamai ga babura su rika tahowa wajen su ɗari kaza wani sarki za su saurara za su saurari sarki ai ba yanda za a yi mutum ya zo yana bako ga gari ya ce zai yaƙi yan garin shi ya zauna ba zai yiwu ba ai ba su taɓa nuna cewa za su je su kashe sarakunan da kansu ba zai yi ba sai in shi sarkin ya jefar da kan shi wani abubuwa na wauta don da farkon abin nan akwai wauta saboda yan bangade su sun ka kirkiri wannan bala'i babu waɗanda sun ka tada hankalin ƙasar zamfara daga tsakanin banga da barayi kuma lokacin hukuncin da ake ma barayi nan ba a yi masu adalci in za a kashe mutum a tabbatar da lallai lahi na ya kashe shi wallahi kowa zai haƙura amma a je a kashe mutum wani a kasuwa za a ganshi a halbe shi wani za a kama shi aje sai an yawo da shi cikin kasuwa an gama mai walakanci sannan a je a yanka shi kamar rago shi waya za a kasan nan ta zauna lafiya akwai abubuwan da ake yi duk kasan nan kuma abu na daya gwamnati ta yi hakuri ta taimaka a gyara bangaren shari'a mutum komin matsayi na iya yi lahi a yi mai hukunci daidai da abin da ya yi mutum komin kaskanci ne idan ya yi kuskure in na haƙuri ne a yi mai haƙuri in kuma na tara ne a yi mai tara in ma na koma wani irin hukunci ne a taimaka a yi mai hukunci daidai da abin da ya yi to ƙasa za ta zauna lafiya. akwai wata rana muna dawowa daga can mambila muna dawowa hanyar jalingo sai na ji karar bindiga an yi harbi a kusa da wata kasuwa sai wani a mota ne ke cewa bai fiɗi be wato ma'ana an harbe su kenan Eh, na fahimci kamar wasu eh, irin waɗannan barayin ne haka kawai aka wato ma'ana ba je kotu ba aka harbe su me kake wani ƙarin bayani in ka fahimci bayanin nan da ne za ka yi don mutane su fahimci irin abubuwan nan da ke faruwa to duk abin da ke sa akwai waɗanda su ba alƙalai ba ne su ba komi ba ne amma su za su je su yi hukunci da kansu ba bincike ba komi to wannan hukuncin da ake yi na ƙarfi da yaji shi ke haddasa fitintunu kuma wallahi idan ba an bai irin su ba bayan da za a samu saukin abubuwan nan amma in yau an dawo shari'a duk mutumin da ya laifi a zauna da shi a yi hira a gane cewa me ya kamata a yi da shi a faɗa ma duniya cewa ga abun da addali ne da za a yi mawa ni hukunci kaza wallahi kowa zai hakura abun da nake faɗa waɗannan waɗannan mutanen da ake kashewa su waye ne suke kashe su kuma labarin da kuke samuwa suke ba su izinin su yanke wa mutane hukunci a cikin kasuwa kawai a kashe mutum to mu dai iyakar sani mu waɗanda mun san suna wannan aiki yan banga ne shin da sanin hukumar da suke yi ko suna yin ƙashin kansu ne har yau ba mu tsaya mun kai bincike ba har lokacin da an ka fara ɗaukar mataki na ramuwar gayya ba wanda ya taɓa zuwa ya zauna da sarakunan su ya tambaye shi wannan abun da ake yi kuna ganin kamar ya daidai ko bai yi daidai ba shin wannan abun ya za a yi a maganin shi wa ke sa su suna yi ba mu sani ba su ke sa kansu ba mu tambaye su ba mu dai in mun ka shiga gari za mu halatta jinin ko ma waye duk wanda mun ka gani kawai shi dan banga ne ko yayi ko bai yi ba shi din ne hmm, yadda yan boko haram da suka fara wa yan sanda kenan kwarai lokacin nan tunda sun nuna cewa su lalle ilallan ba ba shari'a ba komi su za su yi da kansu kuma duk abin da ke kawo talaka ya ɗauko shi ya je hukunci da kan daga laihin hukuma ne hukuma an ɗauki mataki yau ka je ka haɗa ma in mai anguwa ne ka haɗa mai ya iya saurare ka ka je ka faɗa mai hakimi ya iya saurare ka faɗa ma mai martaba ya iya saurare ka to shin ya ake son lokacin ayi tunda duk inda a tunanin ka kai kara ba a yi maka magani ba to kaga in an ka ja da baya sai ga wani an yi wani abu wanda ba ya dace ba ta yaya za ka taimakawa jami'an tsaro ko kuma gwamnatin najeriya ta zo ta magance waɗannan abubuwa yau a ji eh, wajaje duk sun yi shiru kowa ci gaba da sana'arsa manoma su yi nomansu masu kiwo su yi su masu zuwa kasuwa su je su. to abin da za a yi a nemi masu ilimi addini a don ba yanda za a yi jahili a shirya da dan uwansa jahili jahili dama batace ne kuma batace ba zai taba shirya da ɓatace irinsa ba a nemi masu ilimi addini su sun kasan irin yanda za a yi yanda za a yi a tarbiyyatar da mutane kuma in za a nemi malaman na addini a nemi nagari gada a nemi mutane waɗanda za su je kuma su kawo wani abu nasu ra'ayi don saboda mutum yau kana i ganin shi kace mai ga abun da nisa ka je kai sai ya mai da abun iko shi ko ya je ya dinga takama da shi duk mutumin da za a nema a faɗa mai shewa duk inda za ka je kan wannan abun to lalle ka tabbatar da kai a matsayin ka bako kuma ka je gurin yan gari kana neman goyon bayan su da shawararsu don ba yanda za a yi a yi shugabanci in ba a shawara shawara shine gincikin shugabanci babu yadda za a yi kai shawara da mutane ashe don hasashen ka don tunanin ka ko don kwakwalwa ka ko don ilimin ka ko don wani gwanin ta ka gano abin da suke ne ba zai taɓa yiwa ba amma ka zauna da mutane ko da jahilai ne in ka je gada ka nuna masa cewa kai mai ilimi ne ka zo ka shiryar da su su jahilai ne ba za su saurare ka ba amma in ka zo ka nuna masu kai ma fa irin su ne ya za a yi a gyara abu kaza da na bashi abu kaza da na bashi ka nuna masu kamar kun haɗa kun yi tarayya a cikin laifin da suke yi to haka haka haka haka za ka jawo hankalinsu su fahimce ka kuma za su yadda da abin da kake gaya masu. alhaji abubakar usman kenan da aka fi sani da shuno tsohon dan bindigar da ya ce ya tuba ya dawo hanyar da ya kamata ya kuma ke son taimakawa hukumomi domin samar da hanyar kawo ƙarshen matsalar fashi da makami da kuma garkuwa da mutane don kuɗin fansa yanzu madadin nasiru adam el hikaya ni sarfi da hashin gumal ke cewa sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin a kasance lafiya Madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. Jami'an ƙasar Brazil sun koma bincike jiya Lahadi game da ɗaruruwan mutane da har yanzu ba a gansu ba bayan gocewar laka sanadiyar fashewar wata madatsar ruwa bayan da masu ayyukan ceto suka dakatar da binciken waɗanda suka ɓata saboda tsoron yiwuwar madatsar ruwan za ta iya sake fashewa a karo na biyu 'yan kwana-kwana sun janye kiran da suka yi tun farko cewa mazauna garin burmandinho na kudu maso gabashin sun shirya za a kwashe su thomas Sauro da aka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma da an jima da hantsi wato da misalin karfe 8 agogon najeriya za mu sake dawowa an allah yadda in za shi muhammad hafiz baballe da ciyo hero diodone sai kuma injiniyan mu jimmy cook mahmud dalo ke cewa sai mun haɗu a shirin namu na anjima insha allahu salamu alaikum Afrique. Le monde aujourd'hui.